gwamnatin tarayyar najeriya ta fitar da sanarwar da ke yin jumami ga mutanen da aka kashe a yankin jihar kaduna tare da ba da tabbacin cewa gwamnatin tana ɗaukar duk matakan da ya kamata domin tabbatar da cewa an kawar da ci gaba da hare-hare na ramuwar gayya da 'yan ta'adda suke kaiwa a waɗansu yankuna na ƙasar. Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya shine ya rattaba hannu a wannan sanarwar inda yake cewa irin wutar da 'yan ta'addan suke samu ne a yankunan birnin Gwari da wasu sassa na jihar Neja ya sanya 'yan ta'addan suke kai hari ga waɗansu mutane da suke zargin cewa wai su ne ke ba da bayanan sirri a kansu tamkar dai ramuwa ce ta gayya ake yi a wurin waɗannan kashe-kashe na mutanen ƙauye da ba su san hawa ba ko sauka ba ga malam garba shehun da ƙarin bayani a tattuna da ne da shi a abuja kamar rahotanni ne da suka zo wannan fadar shugaban kasa wato abin ya nuna kamar irin zafin hari da ake kaiwa wayannan masu ta'adda a dazuzzukan kaduru da dazuzzukan da suke birnin gwari shi yasa suka je suka ɗauki wannan hari akan bayan Allah waɗanda ba su ci ba su sha ba su ba su gani ba ana wai zargin cewa su suke ba da labarai ko suna ba da haɗin kai ga jami'an tsaro gwamnatin shugaban muhammadu buhari ba za ta kasa yaƙi da 'yan ta'adda da suke kashe mutane ba kuma wannan abu da suka yi ba zai hana a bi su kwansu da kwarkwato su sai an yi maganin su a cikin waɗannan dadi yanzu kana ganin irin matakan da gwamnati ke ɗauka domin yaƙar masu wannan ta'adin yana da ƙarfi ko ya ƙarfafa zuciya al'ummar yankin arewa maso yamma ta najeriya da hare-hare na ƙuna bakin wake ke ci gaba da zafafa ai ana ganin ribar abun watakila yana ɗaukar lokaci kafin a gama ba za a iya cewa cikin dare ɗaya za a gama ba amma ai fitinan nan kasan ba a nan jihar Kaduna ko kuma Niger da ake fama da ita yanzu a nan aka fara ba an fara yin tattun a Benue an yi Plateau an yi nasarawa an yi taraba an yi adamawa a hankali a hankali ana ganin bayanta wannan din ma insha Allah za a ci gaba a kanta. Malam Garba Shehu kenan kataki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ta tana da ne da shi a Abuja. Amma Malam Al-Mustafa Liman mai shari kan shi sha'anin tsaro a kasar ya nuna damuwarsa akan irin bayanai da sanarwar da gwamnatin ke fitarwa sabanin himmatuwa ainu gurin yaƙi da matsalar ta'addancin da ta ƙici ta ƙicin yawa a cikin kasar inda yake cewa. Hakikanin gaskiya abin kunya ne da ke cewa tun da aka fara zancen mulki a Najeriya ce kullum gwamnati za ta fito da bayani kuma talakan Najeriya bai ga canji ba. Yau ka fito ka ce a'a mun shiga mun kakkashe 'yan ta'adda banda mun kashe sama da mutum ɗari ɗaya ɗari biyu. To sai ka ga washe gari an samu wasu ta'addancin da ya ci waɗanda kuka ce kun kashe. Sai a rasa gane cewa mutanen nan ta ina suke fitowa ko ko maganan da gwamnati suka yi kila ba da gaske ba ne. Kawai sun faɗa ne kawai don su kwantar da mutane aiki amma ba su faɗa don su yi aiki da waɗannan maganganun To amma a yanzu ita gwamnati tana ganin wannan hari na babana a Kaduna kamar hari ne na ramuwar gayya kamar suna zargin mutanen ƙauyukan ne ke ba jami'an tsaro bayanan sirrin su shi suka je kamar su ɗauki fansa. A kamar yadda ita gwamnati ke bayyana ba ganin wannan ya canja tunanin da ake yi babu wani rancen harin ramuwan gayya a cikin al'amarin nan sai dai in ya kasance bayanan da gwamnati take ma al'umma na tun farko ba da gaske ba ne. maganar ta'addanci a Najeriya gwamnoni suna iya su amma sai gwamnatin tarayya ta haɗa kai da mutane da dama kan tabbatar da yaƙi da ta'addanci an gama shi. Malam Mustapha Liman kenan mai sharhi kan al'amuran tsaro a Najeriya a tattauna da na da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.